الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ranar lahadi talatin daidai kenan ga watan watan rabi'ul akhir shekara ta 1938 hijiriya kuma 29 ga watan daya shekara ta 2017 <clears throat> kenan miladiya idan ba a manta ba a karatun da muke na tafiyar alkur'ani mai girma da sharhin ma'anonin ayoyin mun karanta darasinmu na dalilai da suke tabbatar da damuwar Allah da kuma tauhidinsa a cikin manya-manyan hujjoji guda biyar da Allah ya kawo a cikin wannan sura suratul Furqan daga aya 45 zuwa aya da su sune malam zai ƙara karanto mana domin tsora daga inda muka tsaya a wajen tasbih malam tara ila rabbika كيف a'udhu billahi minash الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف يدعو إلى ubangiji ya ce alam tara ila rabbika kaifa massa dhilla wa law sha'a la ja'alahu sakina bana labari game da sha'anin ubangijinka shin baka sani ba kaifa massa dhilla yadda ubangiji ya miƙar da inuwa domin amfanin mutane da kuma tabbatar da cewa lallai akwai Allah kuma Allah yana da ikon yayi duka abin da ya ga dama walau sha'a da Allah ya so ja'alahu sakinan da sai ya bar inuwar ta zama sakinan a tsaye a wuri guda ba ta canjawa ba ta motsawa sun na shamsa alaihi dalila sannan kuma muka sanya rana ita ce take zama alamar inuwa ɗin ba da ba rana ba da ba za a gane inuwa ba sun matsabafnahu ilaina don sannan kuma idan lokaci yayi sai mu ɗauke inuwar mu shafe wanjin ranar da sanadiyar wanjin rana ake ganin duhun inuwar abdan yasiran ɗaukewa a hankali a hankali har kuma a zo a neme ta arafa وهو الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا ma Allah dai shine ya sanya dare ya zame muku tufafi mai sitarce jikinku mai kuma sitarce ku biran ganin mutane domin gudanar da bukatunku na yau da kullum wannan masu batan kuma ya sanya muku bacci ya zama hutu a gare ku domin samun damar miƙewa da ci gaba da yin abubuwa wata ranar sabuwa waj'alna an-nahara mashura kuma sannan Allah ce muka sanya rana ta zama mashura wa yini lokacin da rana take fitowa kenan shine yini mushuran ya zanto mutane suna wasuwa a cikin duniya domin neman abinci da rufawa kai asiri wannan duk mun yi tafsirin nan ba ma buƙatar sai mun ƙara bayani a kai wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmatihi wa anzalna minas samai ma'an tahura wannan ma idan ba a manta ba mun yi a karatu a nan sai dai tafsirin da muka yi na wancan satin mun yi wahabi kawai sai muka tsallake bayani akan ma'an tahura muka shiga ayoyin gaba wanda kuma wannan abu ne da yake da alaka da ibada da fituhu yana da kyau mu tsaya komai tsawon lokaci mu tsaya mu tattauna matsalar mun saukar da ruwa tahuran wanda yake mai tsarki Allah cewa wa huwa allazi arsala riyaha Allah shi ne ya aiko iska a nan bai ce arriha ba sai ce arriya al-imam al-hafiz ibn kathir Allah ya ɗansa da rahama cikin tafsir al-qur'an al-azim yayi bayani na salaf mai kyau wanda yake bayanin da malamai na yanzu suke yi dangane da abin da ya shafi fitar da kimiyya da fasaha yana kama da irin abin da ibn kathir din yake cewa karkashin wa huwa alladhi riyaha sai yake cewa bayan ya kawo ayoyin guda uku har zuwa wala qad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsara an-nas aktsaru an illa kufura sai yace wa hadha aidan min qudratihi at-tamma wannan yana daga cikin kudura Allah cikakkiya wa sultanihi al-azim da kuma mulkin sa babba wa huwa annahu ta'ala yursilu riyaha mubashshiratin Allah yana aiko da iska iska ba guda ɗaya ba ta zama mai yin albishir yar banko ce da kuma albishir fi maji'is sahabi ba'daha cewa ga jirgi nan zai taho bayan iska ya ku anwa ce ita kuma iska ba iri ɗaya ba ce ba kala kala ce ce fi sifatin kasiyatin min at tana da sifofi da yawa da Allah yake hore ta ha. daga cikin iskocin da ake da su akwai mayu firu sahar. akwai iskar da ita ce take tayar da girgiza kamar ita take instigating ɗinsa ita take ma shi ta hayayyako shi ta harkuko shi ta taro shi ta binciko shi daga nan daga can daga nan daga can wannan iska ɗaya kenan masana yanayi sun san da wannan iskar ila shi na ce cewa tiriri ne yake tashi wai suka ce idan aka samu zafin rana gwargwado to wannan firirin zafin na rana idan yadda kike ku sai kona ruwan da irin kunar da ta dace da shi to sai ya haifar da wani stream wani tiriri wanda yake dama ka san kuma idan zafi ruwa idan aka bujiro da shi zuwa ga zafi to yana kwaɗe a hydrogen din daga cikin ruwa sai zama to yana tashi to wannan tirarin hydrogen din mu a wajen ma iska ce sai ta tashi sama idan ta tashi sama sai ta haɗu da sinadarin iska ta oxygen suke cewa ba sai ta kawwana hadar da zai zuba ruwa to a cikin iskokin akwai wanda take tasirin sahab tana tayar da girgije ita take haɗa shi wa min ha? a cikin iskar kuma akwai ma milo. akwai wata ita kuma take dafan girgizan wacce take yin girgizan ba ita ce take dafan sa ba ita wacce take dafan nasa daban Allah yake aiko ta ta ɗauko shi daga inda yake in kana jirgi za ka ga girgizan yana tafiya sai ta ɗauko shi asalin sinadarin macen girgizan wanda babu kwaikon ban haihuwar ruwa a cikin ta. wa akwai iskar da ita kuma ta suku ita take kora girgiza wannan ita take dafansa wannan kuma sai ta kora girgija wa minha a cikin iskar kuma akwai ma ya kunu baina yadai as-sahabi mubashiran akwai wacce ita kuma yar sako idan Allah zai sauka muku da ruwa sai fara aiko ta ita aikin ta kawai shine ta zo ta ga muku cewa ga ruwa nan yana wa minha a cikin iskokin kuma akwai ma ya kunu kabla zalika ya kummul am akwai wanda shi kuma yake tattara kasa yake iska ita ita ta zo ita ce jajjara kasa domin ruwan in ya sauka ya zanto ya samu wurin da ya samu gurbi wa ha, a cikin iskar dai akwai ma yalqahu sahab liyumtir wacce take barbarar girgiza dan girgiza in ya tashi in girgizan ya haɗo to kamar mace ne sai an samu kuma namijin iska da za ta zo ta zama ta haɗu da wannan girgizar sai ta mai barbaran kwai na ruwa da ta masa barbaran kwai na ruwa shi kenan sai kuma Allah cikin ikon sai ya saukar da ruwa kaga nan guda nawa ya lissafa mana ba ku lissafa an ce akwai ma tusiru sahaba, wanda ita take yin girgiza akwai ma hamilu biyu kenan wata take dauke da na uku akwai ma tasuquhu wadda take ita take kura shi akwai kuma mata kunu ma takunu mubashiratin binzulil matar hudu ko wacce take zama albishir din saukar ruwa na biyar akwai wacce take kuma ma takunu qabla zalika taqummul ard wacce take zuwa take tsinta kasa ta gyara ta ta tsaftace wurin kafin ruwan ya sauka biyar kenan ومنها ما تلقف ما تلقه السحاب اليم ليمطر ta barbari girgiza kaga iska nawa kenan kowace sunanta a rih in an yi jam'in su shine sai a ce ne riya shi yasa nan Allah ya ce wa huwa allazi arsala Riya. in ka tashi fassara ya zaka ce kenan a ka ce iskoki kuma aljanu kenan mashofai dan haka iskoki mudabbir mai tsarkakewa hatu hal huwa yu'arrifu al-ma'a al-zahir aw al-ma'a al-tahur wanda yake arafa mana tahur al-ma'a al-zahir al-mufassir shine tahur din kenan wa huwa alladhi lam yataghayyar lahu wanda launin sa bai jirkita ba mai ma'anar jirkita canza kala ba au ma'amu ko ta aura දෙයක් නෙමෙයි Allah ya tawahama mutawahhimun min alfazin khilafa muradin ba sharadi bane in malami yana magana a ce yayi magana da wani ba zai iya fahimtar ta sabani yadda yake nufi ba To bal ma zalan nasu yatawahhamuna min aqwalin nasu khilafa muradin mutane ba su gushe ba suna fahimtar sabanin abinda masu maganganu suke yin maganganu akan suna suna fahimtar su sabanin haka ba gushe ba ana samun haka saboda ka ba sharadi bane malami in zai yi magana kowa ya fahimci me yake nufi zai yi magana gwargwadon yadda Allah ya bashi iko da kuma gwargwadon shi kuma fahimtar mai fahimta abinda Allah ya bashi na karfin fahimta saboda haka abin da ya faru da shi shekul islam kenan abin da yake faɗa shi ya faru gare shi wasu suka karanta abin da ya faɗa ba su fahimta ba saboda haka sai suka je suka ce ya ce ai maulidi sai gurin da yake magana akan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to shikenan idan an ce maulidi ba kyau yaya za a yi wajen hana masu maulidin to da yake magana da yake ya zo magana akan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar al'amru bil ma'ruf yana da sharadi an ce ka hana gwargwadon ikonka da harshe ko da hannu ko da zuciya to gwargwadon ikonka zaka hana sannan abin nan da zaka hana dole ne ka kiyasta a shari'a waɗanda za ka hana su ɗin in ka hana su wannan me za su yi bayansa akwai bambanci tsakanin hani da kuma karantarwa yanzu nan mu karantarwa muke amma ba wanda muka je muka ce ya kunce itatuwansa na maulidi da ya daɗaura babu wanda muka hana amma dai muna karantarwa cewa ga hukuncinsa to idan da za a ce hukuma ce da za su tabbatar da sunna ta hana maulidi to in ta tashi tabbatar da wannan yaya za ta yi za a je a sa 'yan hisba ko 'yan sanda a yi ta rurrushe wannan abubuwan da aka aka kukulla na maulidin abu malaman da duka abu yaran a fatattake su haka za a yi ko ko za a yi to a shari'ance lokacin da za zaka hana wasu da suke yin abin da ba ya da kyau kana duba mafasit da masalai. inda maslaha take da rinjaye a nan ake cewa ai amru ma'ruf amma duk inda mafsadar abin ta fi karfi to ba a saka ba shi yasa a musulunci yace idan kun zo a abin nan shugabannin ku azzalimai to kada ku ce za ku dau makami ke fada da su dan suke da mulki suke da karfi a ɗan ƙanƙanin lokaci da za su murƙushe su karkashe ku don haka abinda ma kuke son ku yi a da ko kuke yi a da yanzu ku kasa yin sa kaga kokarin ku hana wata abin nan wani abin da yake mafsada ne kun haifar da mafsadar da tafi wannan yan daba ne a unguwarku duk dare sai sun je sun yi wa mutane aji sai maulidi ya shigo sai suka kama yin maulidi suka daina lalata wa mutane kayayyaki da yanka mutane dabbobi da sarar mutane akan titi sai suka shagala da maulidi in ka hana su maulidi za su koma suna aji to gara ka ba su ci gaba da maulidin akan ka hana su su zo su yi muku ta'adi domin mafsadar tunda in sun bar wannan wani abu za su da ya fi wannan muni to shi ne sai a bar su akan wannan shi yasa ta kar ta kar kar musulmi abin da sun musulunta a lokacin sai a lokacin ibnu taymiya musulmi ne sun shiga musulunci to amma kuma suna yaƙar musulmi sannan kuma suna kan al'adunsu na gargajiya da suka gada daga kakansu Genghis Khan don haka suna halatta kansu shan giya to duk sanda ba su sha giya ba za su shigo gari su ta ta'adi sai ake wa ibnu taymiya fatawa a hana su a hana su shaye shayen burkutun su in an hana su burkutu za su shigo gari za su ta ta'adi sannan idan jihadin su aka je in suna fatake a wartake za su iya musulmi barna sai ibn tabiya ce a'a kada a hana su a kyale su ci gaba da sha to wannan shine fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar fiqhul hisba kenan fiqhu na dan hisba abinda zai hana hana abin zai haifar da mummunan abin da yafi wannan ko ku a'a idan zai haifar da abin da yafi wannan muni to kada ya hana sai ya kyale idan kuma a'a zai kawar da bannan ba tare da wata mafsada kubra ta faru ba to wajibin sa ne ya kawar to shine sai a wani gurin sai yake magana akan kawar da barna ta hanyar kawar da maulidi sai yake magana cewa a waɗannan da suke maulidi idan har in an hana su wannan za su je su yi abin da ya fi wannan to a kyale to shine sai wani malami ya ce ai ibnu taymiya ce a kyale kowa ya maulidi to kaga wannan shine fa mummunar fahimta sai ya ce ibnu taymiya ya ce a kyala kowa ya nuni ga abin da yake cewa shafi na 124 zuwa 125 ba mu kan shafi na 125 a cikin iqtida'u siratal mustaqim yana maganar bid'o'i irin waɗannan da aka jarrabe mutane da su sai yake cewa shi dai wato wanda ya riski wannan zamanin da aka jarrabe aksarul umma aksarul umma mafi yawancin mutane da irin waɗannan bid'o'i fil azman al mutaakhira fa alayka huna bi adabai kai ahlus sunna dangariya ga abubuwa guda biyu da zan hore ka da su abu na farko an ya kona hirsuka ala tamassuki bis sunnati batinan wa zahira kai dai ka rike sunna zahiri da batini ka kankame ta sai khasatika a kankin kanka kai wa khasati man yuti'uka da waɗanda za su yi maka biyayya wa a'rifu al-ma'ruf wa ankir ka ce ga abin da yake mai kyau ka ce ga wanda baya da kyau wannan shine bayani shi abu na farko kenan abu na biyu an tad'u an nata ila sunnah ka kirawo mutane su zo su kankama sunna bi hasabil imkani gwargwadon iyawarka fa idza ra'aita nan ya shigo maganar al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fa idza ra'aita man yaf'alu hadha in kaga wanda yake wannan bid'o'in wanda sharri ne wala yatrukuhu illa ila sharrin minhu amma ba zai bar wannan ba in kace bar wannan to zai je wanda yafi wannan sharrin fala tad'u ila tarki munkarin bi fi'li ma huwa ankaruhu kada ka kira mutum ya bar munkari ya je ya yi wanda ya fi wannan zama munkari wannan shine fiqhul isbat fiqhul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar aw bi tarki wajibin aw mandubin tarkuhu adarru min fi'l dhalika al makruh ko ka ja in ya bar wannan to zai bar wani wajibi kuma zai bar ko wannan mandubi wanda balansa ya fi aikata wannan makaruki walakin idza kana fil bid'ati min al khair fa'awwid anha min alkhair almashru' bihasab al-imkan idan kaga ana wata bida'a da aka cudanya ta da wani abu na alkhairi to ka canza wannan bid'ar da abin da yake ta zama alkhairi in kaga ana wasu suna domin taron maulidin iri biyu ne kamar yadda muka faɗa akwai wanda malamai ba su yi ba su yi tantama ba wajen cewa haramun dukkan maulidin da ya kunshi haram bayan bid'a ne kuma ya kunshi haram a cikinsa to wannan ba a tantama shine ibnu taymiya yake cewa babu wanda ba yake tantama akan cewa haramun ne sai wanda yake jahili ko zindi maulidin da za a haɗa a cakuɗu maza da mata maulidin da za a wato dinga yin abubuwa na shirka ana zingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifofin da suke na ubangiji ana karanta wasu baitoci na waƙoƙi na Majihu, waɗanda suke tattare da guduwi da suke tattare da isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ana kwatanta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ce to irin wannan maulidi babu wanda yake cewa a bashi ba wanda yake cewa halin akwai kuma waɗanda suke cewa mu maulidin mu za a haɗu ne kawai a karanta sira kamar da wani malami Allah kuma ya kai haske cikin kabarinsa to anan sai malamai suka ce mun saukar da ruwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa wanda yake fahuran mai abin a yi tsarki da shi zabakshir jarullah akwai fakhruddin arrafi a cikin mafatihul ghaib yake cewa اختلفوا يتي المسألة الثالثة اختلفوا في أن الطهور ما هو ما لم مثلا في ثقاني أكان idan aka ce da Allah ce wa wa anzal na as-sama'i ma'an fahura ne ake nufi da fahura da ya ce kala kathirun min al-ulama da yawa daga cikin malamai suna cewa a ciki suna cewa a fahuru ma fahuru bi abin da ake sarki da shi kalfahu sai al-fahu ko al-fahu ne ai ma fahuru alai abin da za ta karya kumallo da shi shi ne abin da kake karya kumallo da shi mai yi tsaro bi wasu suhur ma ma na suhur a yi tsaro bi abin da za ka yi sahur da shi ya ce wannan kuma rawaito daga ta'alab ɗaya daga cikin malaman lura ya ce wa an kara sahibul kashaf amma zamakshari a cikin alkashaf ɗinsa ya yi inkarin zarika wannan magana ya ce shi a ganinsa ma ma'an ƙahura ƙahura ɗin ba yana nufin an saukar da ruwan sama a yi tsarki da shi haka Allah yake nufi a nan ba ya ce laisa fa'ulun min at-taf'il fi shay'in fa'ul ba shi da wani tasiri a ma'ana at-taf'il wannan wani zaurance ne na sarhu na sarfu sai ce wa tahuru ala wajhayn fil arabiyya zi fakhar sai ce kalmar tahur fa'ul din nan tana da ma'ana biyu a larabci na ɗaya. sifatun takan zo a sifa wasmun ghairu sifa kuma takan zo a suna ba sifa ba wasmun ghairu sifatin sifatu yace idan ta zo a sifa shine kamar kakan ce ma'un tahurun daidai yake daga ce ma'un tahir wa alai sai zanto wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa tun daga sama mai tsarki za mu zo mu ba da dikkar tantance tsakanin ma'anar fahur da ma'u ɗaya ɗan insha Allah ta baraka wa ta'ala. wal isim ka qawlika tahurun lima yutahharu bihi kal wudu'u wal waqudu lima yutawaddau bihi wa ma yuqadu bihi an nar sayace hujjatu al qawl al magana ta farko wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura bima na tahir faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a turabu tahurul muslim muslimi ita ƙasa tahurul muslimi abun alwala ne na musulmi mana ai ma ya tatahharu bihi ne ma ya tatahharu bihi muslim walau lam yajid al-ma'a 10 hijaj ko da bai samu ruwa ba shekara goma to zai iya yin amfani da ƙasa ya tsarki ka gani nan tahurun din nan bi ma'ana ma ya tatahharu bihi al-insan sai ce walau kana ma'ana tahuru tahir in muka fassara at-tahur anan da ma'ana at-tahir muka ce at-turabu tahuru sai da tahirul muslimi kenan kaga ai larabcin bai ba sai ce la yantazimul kalam haka zalika faɗin manzala sallama cewa tsuhuru إناء أحدكم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا حديث أبو هريرة يقول سبع مرات أولاهن بالتراب أو قال أخراهن أنا من يكوش فسر طهور إناء أحدكم هذا أنا طهارة إناء أحدكم في نمطو في ولو كان tahuru at-tahir lakana ma'anahu tahiru ina shi ahadikum kaga anan ba ma'anarsa tahiru ba kenan wahina hina idan la yantazir min kalam wa li'annahu ta'ala qal kuma Allah ya ce wa ma'an bi فبين أن المقصود من الماء إنما هو التطهر به فوجب أن يكون المراد من كونه طهورا أنه هو المطهر به وأن أكيد مكينا الله أنا نفهم من سوكر دروا جوكي أركي دشيدون الله ما يا سوكر دشين ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام في سورة الأنفال sai ce fa wajaba hamluhu ala al al-asmal wala shakka anna al-mutah anna al-mutahhira akmalu min tahir saboda haka dai a kenan wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa wanda yake tahura ne matakan tsarki al-imam ibn kafir Allah ya tsanta da rahama a cikin tafsiri yace cewa ƙarƙashin wannan dai ayar har yanzu yake cewa wa min wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura ay alatan yutaqahharu biha ana mun saukar da ruwa a matsayin wani abu da za a yi tsarki da shi كالسهور والوقود وما جرى مجراه هذا أفق ما يقال في ذلك سنة شيني مكي إن جنت أبن لبا أنا وأما من قال في أمام مثلا دسكي سوى أنه فعول بمعنى فاعل معنى طاهر يتي أو أنه مبني للمبالغة أو التعدي فعلى كل منهما إشكالات من حيث اللغة والحكم ليس هذا موضع بط موضع بطها والله أعلم za akwai matsala a hukunci a lura kuma nan dai ba wajen da za a yi bayani bane ba wai dan ba a sani ba sannan ya koro hadisi kuma yadda shi ma kabari ya kawo ta hanyar hafsu bin riyas daga babansa riyas daga abu ja'far Rabi, daga humayd ibn abi humayd al-tawil daga sabit al-bunani yake cewa na shiga wajen abul aliya ar yai fi yawmin matir a wata rana da aka tafka ruwan sama wa turqul basarati qazira gashi kuma a lokacin duka hanyoyin garin basara sun yi kazanta fa salla mamadu da haka sai ya salla fa qultu lahu sai ce masa ya akai kai salla fa qala qala fa qala sai ce wa anzalna sama'i ma'an tahura ai mun saukar da ruwa ya zama mai tsarkakewa don haka wannan ƙazantar ruwan da ya sauka na sama ya tsarkake sannan ya ƙara koro hadisi ta hanyar dawud ta hanyar wahayb ibn khalid daga dawud daga sa'id ibn al-musayyab yake cewa ai wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura ai la yunjisu shay'un ba wani abu da yake sanya shi ya najasa ne da tabbata kuma cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda rawahu at-Tirmidhi wa Abu Dawud rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi بإسناد حسن وراه أحمد والشافعي في الأم قال صلى الله عليه وسلم da aka zo aka tambaye shi game da bi'ir buda'a wata rijiya ce a Madina yulqa fiha an-natm wa luhum kilab wa luhum al-kilab cewa anan ake zuba kazanta da datti da mahaifa da irin cimbin dabbobi an fede an gama to a iya alwala da ruwan tafi manzo Allah ce alma'u tahurun la yunajjisuhu shay shi ruwa ai yana iya yin alwala mana yakan iya sa ka kai tsarki la yunajjisuhu shay'un babu wani abu da yake ya shi ya zama mai najasa haka zalika ya tabbata ta hanyar abul ash'as daga mu'tamir ce mahaifina ya naji shi yana ba da labari daga sayyar daga khalid ibn yazid ya ce mun kasance wata rana a wajen abdulmalik ibn marwan fa ma a sai maganar ruwa ta faɗo aka yi magana a kan ruwa sai khalid ibn yazid ya ce cewa min humina sama sai ka sa akwai ruwan sama wa min ma ma yasqihi ghaym min al-bahri fayu'zibuhu ar-ra'd wal bara akwai kuma wanda wato hadari yake shansa daga teku in ya so kaga in ma yana da matsala to sai tsawa da walƙiya sai su sa ruwan yanzu mai tsafta fa amma ma kana min al-bahri fala yakunu lahu nabatun fa amma nabatu fa min ma kana min as-sama ai ruwan ƙasa ba da shi ne ake tsirar da tsirrai ba kuma ba da ruwan sama ake yin ake tsirar da tsirrai to mu dawo kan matsalar mu ta bambanta tsakanin at-tahur da kuma at-tahir to da yawa wasu daga ciki suna cewa babu bambanci wasu malaman la yusarrifuna bainal ma'i tahur wal ma'i at min haythu fiqh wasu kuma suna ganin cewa annal ma'a tahur huwa al ma'u tahir fi zatihi al mutsahir li ghayrihi amma al ma'u tahir fa huwa al ma'u tahir fi nafsi ghayr mutahhir li ghayrihi ah, wasu suna cewa al ma'u tahir shine ruwan da a akankin kansa yana da tsarki amma ko ba zai iya sa ka kai tsarki ba a iya zuba wa bishiya za a iya wanke kwano da shi a ciko kuma a ci abinci amma ko ba zai ishe ka kai alwala ba to wannan akwai hukunce-hukunce da yawa ƙarƙashin wannan matsala shek shankiti Allah ya ƙara masa lafiya da yake sharhin zadil mustaqna sai yake cewa a cikin sharhin zadin yake cewa الماء قسمه العلماء على mazahibil ala mazhabil jumhur ila salasati aqsam ruwa in ka dauki mazhabar jumhur malamai sun kasa shi uku akwai alma'u tahur akwai alma'u tahir akwai alma'u najis akwai ruwa at akwai at akwai najis sai ce fa salasatu aqsam kun ga muna da kaso uku kenan imma an yakuna tahuran wa imma an najis to yace to anan tambayar kai tsaye tambaya ce fa yardu su'alu mubasharatan anan tambaya da za ta fado maka masawa fi taqsimil ma'i ila hadhihi al-aqsam yasa aka kasa ruwa zuwa kaso uku sai ce wal jawabu anna al-ma'a lahu halata ruwa yana da hali guda biyu الحالة الأولى in ma an على أصل خلقته ko dai zanto yana nan kamar yadda Allah ya halice shi kamar isai kamar irin ruwan da yake bulbulowa daga cikin dutse wa ma'in bi'ir da ruwan rijiya kaga yadda yadda Allah ya halice shi a haka yake ruwan maka fama nazala wa jaradihi sayl fa huwa baqin ala asl khilqati duk wanda ya sakko ya gudana a irin magudanar ruwa kaga a yadda yake kenan yadda Allah ya halice shi haka yake wa ma na ba'alin bi'irin fa huwa baqin ala asl khilqati kaga wanda ya fito ma daga rijiya haka halin ruwa na biyu shine an ya akuzahu al-mukallafu fayaba'u fihi shay'an yukhrijuhu an asli khilqatihi mutum yakan dauki ruwan sai sanya masa wani abu sai wannan abin ya canja shi aw ya atirihun ko kuma ya zanto wani kanshi ya shige shi fayal fayulqa fayulqi fihi shay'an fayukhriju an asli khilqatihi kamar a sa masa zabibi ko wani abu da zai canja masa yanayi to fa fil halatil ula a yanayin farko yadda yake a ya jiyo ta magudanar ruwa ko kuma ya zo a rijiya a wannan yanayin malamai suna kiransa da suna alma'u tahur kamar yadda Allah ya faɗa wa anzalna min as-sama'i ma'an tahura shine al-qism al-awwal al-qism al-thani kuma wanda dan adam yake sa masa wani abu shi kuma anan ya kaso kaso bi idza taghayyara hadha al-ma'u ala an al-khilqati idan ruwan ya canja daga yadda yake ya canja daga asalinsa fa imma an ya taghayyara bi shay'in tahir wa in ma an yataghayyara bi shay'in najas najis ko dai zanto an canja shi ne da wani abu mai najasa ko ya zama an canja shi da wani abu wanda ba mai najasa ba ne amma dai ya shige shi ya canja shi shi sai sai fa in ja al mukallafu wa ba a fihi shay'an qahiran idan misali mutum ya zo ya sanya masa wani abu kamar misali abin da ya sanya masa din kuma abu ne mai mai tsarki wani misali mutum ya ɗauko a leman kamar misali mutum ya ɗauko dutse ko wani abu dai wanda yake asalin ta dama yana da tsarki kamar za'afaran kaga ai za'afaran yana da tsarki to idan ka jefa shi a cikin ruwa kaga ruwan zai canja ko zabibi irin wanda ake rini da shi ko baba ko balagande, ko wani abu da cikin irin wannan abubuwan ko kafir wanda asalinsa yana da tsarki to idan mutum ya jefa shi a ciki wannan ruwan bai zama datti ba bai zama na jisa ba amma dai an shigar da wani abu a cikinsa wanda zai hana a yi alwala da shi to sai a kira shi da suna tsahir su a ra'ayin su zama shari suna ganin ruwan sama in yi sauka tsahir ne ba tsahur ba a ra'ayin jumhur kuma tsahur ne an gane wannan bayanin da shi Sheikh Shamqiti yake Allah ya kansa da rahama to sai yake cewa li'annahu intaqala an asali khilqatihi ila sifatin jadida domin ruwan kunga ya tashi daga asalin yadda yake halittarsa zuwa ga wata sabuwar halitta tukhalifu ma khalaqa Allah ma khalaqahu Allah alayhi ya canja daga yadda Allah ya halicce shi fa asbaha fihi launu za'faran wa ta'amuhu wa ra'ihatu zai zama yana kanshin za'faran launin sama da kalarsa ta koma irin ta za'afaran kenan in za'afaran din aka sa yace falau qult da zaka ce haza ma'un tahur da zaka ce wannan ruwan tahur ne lam tasbu baka yi gaskiya ba لأن الطهور باق على خلقته domin shi ma الطهور shine wanda yake a yadda Allah ya halice shi wa hada ghairu baqin Allah khilqa haythu taghayyara bi tahir saboda ya canza duk da cewa abin da ya canza shi ɗin abu ne mai tsarki kaso na ƙarshe kuma shine ruwan da yake wato ainihin najis to anan min da yasa mana wannan dogon bayanin dan mu fahimci cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa tahuran wanda yake mai tsarkake waninsa saboda ruwan sama in ya sauka to in ma abda najisa a wurin to najisar ta ta kauce to kafin mu shiga aya ta gaba dai lumiya bihi baldatan maitan wa nasiyahu mimma ah, khalaqna an'aman wa anasiya kathira ah, anan ko kuma mu ƙara fadin Allah subhanahu wa ta'ala ce linuhiya bihi baldatan maita a ƙarshen al'amari idan muka saukar da ruwan sai mu raya ai wa anzalnahu li ihya'il ardh allati la nabata fiha sai mu raya ƙasar da take asali babu tsirrai a cikinta domin al'ardul maita shine allati la nabata fiha wala bina'a alaiha shine al'ardul mawad ihya'ul mawad shine kaje kasar da aka take alalata kaje kai developing ɗinta wannan shine an san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ahya ardan mayyitatan fahiya la duk wanda ya zo ƙasa ya tarar da ba kowa a wurin asali ba ta kowa ba ce wajen da alalace ya zo cire abubuwan wajen ya gyara ya yi gini ko ya shuka in dai ba dama ka'ida an san ta sarki ba ce ko kuma ta wani ce to ta zama tasa kawai yanzu mutum da zai tafi daji dajin Allah kawai zai samu waje ya gyara ya zauna ta wurin nan nasa duk wanda zai shigo wajen sai ya nemi izininsa in ya gyara wajen yana noma in kana so kai noma a wajen sai ka nemi izinin ka tunda ya riga ya zo ya yi development din wajen ya gyara shi limit ya bihi baldatan maitan domin maraya kasa wacce take lokaci yayi wacce take ainihin matacciya to nan an ce maitan ba a ce maitatan ba tare da cewa kuma al'ar mace ce ai baldatan kai da aka ce a nan mace ce to Allah da zamu ji hikimar haka idan muka zo karatun sati mai zuwa saboda maslaha ta recording zamu tsaya anan wannan fada daidai Allah ubangiji ya ba mu ladanta wannan muka kuskure kuma Allah ya kaimana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh littafin ta, ko a bisa harshen su, tare da nasi wanda yake bayyananne an ce abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza sunna ne abu kaza ba sunna bane yace to bai kamata bai halatta ga wani wanda ya san abin da manzo Allah ya faɗa ba kuma yanzu yana faɗar wannan sabani yace to ba kuma wani sabani a yayi aiki shi duk abin da yake akwai nassi da yake nuna haramci to ba magana kuma sabani a maudi yana cikin bid'a ko baya ciki bil ittifaq bid'a akwai nassin da yake haramci nuna haramci ta ko babu so a ana kawo cikin masail ijtihadiyya masail ijtihadiyya fa ko dai ya zama da adilla din muta'arida kamar karanta bismillah sirran aw jahran akwai hadisan da suka zo karantawa sirran akwai da suka zo karanta jahran sai malamai suka yi sabani an wannan mas'ala ce khilafiyya a mas'ala ce ijtihadiyya ba a tsanantawa a ciki taharatu bawli ma yu'kali lahmu dabbar da ake cin namanta bawalinta ɗahiri ne ko ba ɗahiri ba ne aka yi sabani malamai suka duba wanda su duba wannan dalili wanda su duba wannan dalili kaga wannan mas'ala ce ijtihadiyya babu nasi akan wannan sai ka kira shi mas'ala ijtihadiyya to ina irin wannan su ake kira karanta fatiha bayan ba? a sallar da yake bayyana karatu ka karanta ko baka karanta ba wasu suka ce a karanta wasu suka ce ka karanta masu a karanta su ta hujjoji masu a karanta su ta hujjoji ya zama da an samu ta'arubul adilla sun zahir wannan matsala ce ijtihadiyya ba a tsananta a kanta amma abin da ake cewa bid'a ko ko sunna kace kuma matsala ijtihadiyya ga nasi karara ya ce kullu bid'atin dalala kai kace a matsala ce ijtihadiyya to kaga wannan akwai kibewar kai akwai kibewa a ciki shi yasa ce duk abin da Allah ya tsaye da hujja a kansa ko manzo Allah ya tsaye da hujja a kansa to baya halatta ga wani ya kawo magana sabani tare da ya san abin da Allah ya ce da manzonsa wa ma kana min zalika yahtamilu ta'wil wanda kuma zai iya daukan fassara biyu abin da zai iya daukan fassara biyu ya iya daukan wannan fassara nasi ne in kana karatun shari'a zaka samu wannan nasi mutane biyu sun yi sun yi hujja da shi akan abu daya wannan ya kuma ya ce haram wannan ya ce halal kuma nasin su guda to kaga wannan kamil tawi wa yudriku qiyasan ko kuma wa yudraku qiyasan za a iya riskata ta fuskar qiyasi saboda babu nassi sai ayi qiyasi ayi qiyasan abu kaza bisa kaza ana sa a fitar da hukunci to anan ne ake cewa khilaf khilafi ne mas'ala ce ijtihadiyya kuma ya sa'u fiha al-khilaf فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر sai mai kiyasi ko mai tawili ya tafi zuwa ga wata fahimta da wannan hadisi ko wannan kiyasi zai iya bayarwa to wannan shine wanda yake ya halatta wa in khalafa fihi ghayrahu ko da ya saba mana a ciki lam aqul innahu yadhiqu alayhi dhiqa al-khilaf al-mansus wannan ba zan ce akwai kunci a cikin sa zai ta gare shi ba kunci irin na wancan sabani wanda yake zuwa bayan nasi sabani idan akwai nasi to babu magana duk da akwai wanda suke gwama tsakanin ana maganar nassi a cikin irin wannan magana da kuma nassi a gurin malaman malaman malaman usul ma la yahtamilu illa ma'anan wahid wannan duk magana ce wadda ila idan gabar yin ta zo a lokacin karatu ayyuka to kaga akwai bambanci tsakanin mas'ala ta ijtihadi da mas'ala ta khilafi ba dukkan abin da mutane suka yi sabani a kansa ba za ka ce ijtihadi ne sai idan babu nassi karara da yake nuna gaskiyar wani bangare da kuskuren wani bangare a nan ne ake cewa sabani ne na ijtihadi kowa a barshi akan nasa kuma ko shi sabanin ijtihadi abinda malamai suke cewa la inkara fi masail al-khilaf suna nufin khilaf eh, al-masail masail al-ijtihadiyya al-khilafiyya ko shi wannan inkarin da suke nufi al-inkaru bil yad kamar da ibnu taymiya ya bayani In inkari ta hanyar kai amfani da da hannunka da ƙarfinka sai ka raba mutum da abin da yake wani in ya dago daga ruku'u zai mai da hannunsa wani kuma zai saki hannunsa sabani ne na khilaf sabani ne na ijtihadi mas'ala ce wacce adillan ta buka kare ba fa irin wannan ba a ce za a amfani da ƙarfi kamar yadda yan ahanaf suka dinga yi wajen nuna yatsa a wajen kanya su a gurin su ba a kada dan yatsa a mazhabar su haramun ne ka kaɗan yatsa don haka duk wanda ya zo masallacin sa yana ɗan yatsa sai su kare yatsa to kaga waɗannan su ake gaya musu a ce a'a ai da'in irin wani inkarin ake hana amma ba inkari na nasiha ba malamai ba su gushe ba suna yi wa junansu nasiha a babin da yake kilafi ne masa'in ne na ishtihadi suna yi wa junansu nasiha ba su gushe suna yin wannan ba ko a rubuce ko a karanci kowa ya faɗi dalilinsa amma ba ce ai amfani da ƙarfi ba ai amfani da hannu ai amfani da da kauta san maganganu wannan shi aka hana don haka ko magana la in tara fi masail khilaf da ake tawa wannan shine babinta wannan shine mahallinta to wani kuma yake cewa a duk sanda aka yi maganar maulidi bid'a ne sai wasu ce to musabaqar al-qur'ani ma bid'a ce kuna musabaqa kun yadda ai musabaqa amma kun hana ai maulidi kun yarda da wannan bid'ar kun hana yi wata bid'ar ko je na jo yana tanana wannan ya makalkale mata ya kai ya kawo ya ce musabaka ajima ya ce musabaka kuma na san dalili malam Jafar ya taba shiga musabaka kuma ya yi hudu kan maulidi to ya kai musabaka a 1986 kuma yanzu kike hana maulidi wani ma ya ma hado da daga batun taron shari'a da an yi taron shari'a a zamfara shi ma ai manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su ba an yi a Kano an yi a ina ne an yi a ina ne to mun fi su san shari'a ne da muka yi ya ya ya kauta taron musabaka ko musabaka ya koma yana yana hujja da gwamnan zamfara da to shi yasa kamar yadda wani malami yake cewa shi dan bid'a saboda abinsa ba ya da kan gado sai hujjarsa ba ta karewa wannan ka toshe wannan sai ka ji abullo da sai ka ji abullo da wata saboda shi ba akan usus a wato ka'idoji na ilimi abin nan jigajigai na ilimi yake kafa hujjarsa ba ba akan shika-shikan ilimi yake hujjarsa ba don abin da ya zo masa akai yake fada shi yasa saboda haka sai ya saka maka ne yau ka ji ya faɗi wannan gobe kuma kana nan sai ka ji wata sabuwar hujjar da jiya ba a ta wani kuma ya faɗi ta to batun musabaka ya ce ai musabaka an yadda da ita na farko abin da za a ce masa wannan shi kansa yana nuna kusurin ilmi karanci da gajiya wajen karatu matsalar mu wato yanzu an zo ne wani zamani da kalubalen ya ƙara ƙarfi to saboda haka shi yasa za ku ga su manyan yan bid'a manya manyan nasu ba sa magana sai dai a dinga turo wasu wanda ba a san su ba ma ƙananan ne suke iya jara'a shi babban ya san cewa ƙalubalen yana da ƙarfi ba zai iya fitowa ba shi yasa ko a gidajen rigar ba za ka ji manyan manyan ba sai wasu wanda ma baka san su ba to shi zai iya faɗa shi wannan komai ta taɓe dai ba za ka yi masa muni ba baka san shi wada ba malamai suna magana akan musabaka a littattafan fiqh inda suke magana akan rihan ko kuma babu abin da asabq war rami babu sabt war rami asabq asabq war rami afwan bi fathi ba asabq war rami annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisin da cikin sunan hadisin abu abu musa al-ashari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la sabaqa illa fi thalathati fi khuffin aw hafirin aw nasb babu musabaqa da za a sanya iwa bi a ce in wannan ya ci a bashi sai abubuwa guda uku abin da yake a tseren dawakai abin da tseren sosfin su ne tseren rakuma au hafirin ko dawakai au nasirin ko harbi da kibau to malamai suna maganar wannan